zaratan sojojin kasar jamhuriyar kamaru haɗe da na karo-karo na kasashen nahiyar afirka ta tsakiya da wani ƙasan amurka sun fatataki yan ta'addan na boko haram daga garin kerawa bayan kutsen da suka yi a ƙarshen makon da ya gabata yadda yan ta'addan suka shigo ma suka yi barna suka kashe jama'a suka kwashe dukiyoyinsu da ma dabbobinsu da suke da su har ma suka kafa tutotinsu na tsawon wani lokaci amma daga bisani sai dakarun tsaron na kasar jamhuriyar kamaru da na karo-karon suka yi kokari na kansu, kan haka ne ma. kuma manema labarai da babban magajin gari na karamar hukumar mayo saba da sauran jami'an gwamnati suka halarci garin na kerawa domin kwantarwa mazauna wannan bangaren da hankulansu kan haka ne kwamandan da ya jagoranci wannan artabu da yi babila kau ne mana bayani na koran 'yan ta'addan da suka yi daga ƙasa ta jamhuriyar kamaru da ma cire tutocinsu daga kan iyakokin ƙasan. Nous avons effectivement eu euh, une incursion euh, dans le secteur de Kerawa. ya ce wannan magana 'yan ta'addan dai yanzu ya kare domin an kore su daga cikin kasar ta jamhuriyar kamaru kuma muna faɗa wa jama'a da su kwantar da hankulansu domin yanzu muna tare da su shi ma babban magajin garin na mayosa ba ya ce Le message qu'on peut dire à la population, c'est de rester serein yana jan hankulan jama'an wannan ƙauyen na kirawa da su zauna cikin kwanciyar hankali da lumana kuma yanzu an sanya matakan tsaro a wannan bangaren domin kare al'umma malam abba fitowa ɗan garin kirawa ne shi ma ya ce il faut que la population soit sécurisée yana gira ga gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru domin yanzu haka babu tsaro a garin nasu ko fitila ko ma ruwan sha mai tsarka ya ce yana amfani da uh, wannan dama gwamnati yanzu za ta tuna da su domin yi musu abin da ya dace amma na hira da waɗansu mutane waɗanda suke harkokinsu tsakanin ƙasar tarayyar najeriya da ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin yin kasuwancinsu kan wannan samamaye da 'yan ta'addan na boko haram suka kawo a ƙauyen na kerawa ga irin yadda hirar namu ta kaya sabon ikima suka kawo da yake an gane musu suna sa bomba a jikin yara da 'yan mata yanzu sai suka canja suka zo da jama'a masu yawa da motoci da manyan bindigogi suka zo mutane da karfe takwas suka shigo garin sun san kawai din an riga an yi bacci suka tashi mutane da bindiga gida-gida ana rurusawa ana fafasawa to bayan haka kan a farga sun karkashe mutane wanda suka kusa da hanyar din da kuma namomin daji can kuma kasan capital garin na kusa da garin shi mayosa ba shi suka yi waya shi taimako ya zo daga waɗancan shashi da waɗannan shashi suka zo suka zagaye su wato kana ganin cewa babu sojoji a garin ba wani tsaro ko eh farko da gwamnati ta raina garin din kaman da yake mutane ba su da yawa ba a sa musu sojoji mai yawa ba yanzu da aka ga cewa lallai abu ya tabbata yanzu an tura musu da sojoji da yawa har da sabobin wanda suka zo daga america an kai musu rafo da motoci da kayan kuma makamai ta aviyon ma aka dauka daga yawunde ya kai musu can to yanzu kana ganin cewa an kori yanzu yan boko haram a nan kuma an cire tutan su kana ga cewa yanzu kasar kamaru ta karbi wannan garin kenan eh kasan kamaru ta karba amma su sun gudu sun koma shashin fa najeriya jejin najeriya suka kuma dama ta nan suke fitowa su ma sun san shashin jejin din sun fi karfi ta nan suna da maɓoyansu ta nan wato sun yi barna kenan eh sun yi barna kamaru ne ma ta cire tuta su sun gudu sun bari sun bar ma a motocin su ma daga ciki wai kamaru ta kona guda hudu har da kayan girgizan bindigan nan eh. Eh, ita land cruiser nan eh. duk an kona ja can dai babu tsaro a wannan fili to suka shigo suka fafasa shaguna neman abinci sun kwashi kaya kuma sun kashe mutane rayuka kan ya salwanta to daga baya kuma gwamnatin kamaru ta ƙara tsaro sosai a wurin an kore su kuma a cikin tunanin cewa ana ce sun kafa tutansu to amma cikin hayaniya ba tabbatar cewa lallai sun kafa ba amma an kore sun fita yanzu kuma gwamnati ta karo waɗansu bataliyon sosai an karfafa tsaro a wannan filin ne. A to da can wato kamaru ta yi wato bata bata tunanin cewa yan boko haram ya shigowa ba ne? eh sabili da tsakanin najeriya kamar akwai hanya da yawa da yake shigowa shi sa yan boko haram kuma akwai dabara in suka ga tsaruwa ta nan su bullo ta nan to shi ne akwai eh, abin nan kilomita mai tsayi tsakanin najeriya da kamaru a kota yana kana ya billa shi sa yanzu suka fito ta na haka yanzu kaga ba mamaki kuma ma su fito ta wani kauye kuma wato yanzu wani kira kake wa gwamnatin a kamaru wato wajen karfafa tsaro akan ta da kasar tarayyar najeriya eh wato a mai da hankali a saka tsaro sosai kuma najeriya yana kamata da kamar ta kora ta kore su sha a taro su su mata nan to za ga za samu galaba a kansu wato yanzu sojojin najeriya kenan ba sa aikata komai ta wancan shashin su eh a zamani na haka ne domin da a ce akwai haɗin kai tsakanin najeriya da kamaru lokacin da kamaru ta kore su to najeriya ko ta taro su a saka su a tsakiya kaga za a samu a wannan gari dai yana jihar arewa mai nisa ne a karamar hukumar mayo saba wanda ke dab da iyakan kasar tarayyar najeriya ta wannan bangare dai dakarun tsaron na kasashen biyu suna sako-sako da ayyukansu na zirga-zirga da ma yin shawagi kan iyakokin kasashen biyu yan ta'addan suna tunar da kasashen biyu ne na cewa har yanzu irin ikirarin da kasashen suke yi da cewa suna cin galaban yan boko haram ba da gaske ba ne, yanzu dai sai gwamnatocin kasashen su yi hatara na ƙara matakan tsaro kan iyakokin kasashen domin karya logon maharan Boko Haram. Idan dai har ana bukatan kwalliya ta biya kudin sabulu ta bangaren tsaro kar ya kasance kamar akwai lauje cikin nadi ko ma yin kitso da kwarkwata. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.